يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد صديق malamai da yan wada dalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah da girma da dauka da nuna muna wannan dare na talata uku ga watan zulqa'da hijira 1447 wanda kuma ya zo daidai da 20 da watan afrilu miladiya shida. muna masallacin makarantar nurul islam ne da ke bisa titin nato a unguwar gwiwa layout da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin jami'ar tirmidhi wanda aka fi sani da sunan al-tirmidhi rahimahullah a cikin ci gaba da karatu muna cikin kitabu saumi babu buka ne da ke magana akan sha'anin azumin eh, ramadan da kuma azumin nafila za mu tashi babi na biyu a cikin wannan kitab bab ma ja ala taqaddamu ash-shahra bi sawmi babin da ke hadisin kowa da sanda ke magana a kan cewa kada a gabatar da azumi kafin azumin wata ramadan azumin da ake ce ma azumin tarbon wata to azumin tarbon wata musulunci bai hana ba amma dai ya sanya sharaɗi za mu ji sharaɗin da aka sanya abu isa muhammad ibn isa الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب شين محمد بن العلاء kufi الكوفي محمد بن العلاء ثقة قال حدثنا عبدة بن سليمان فيما ثقة عن محمد بن عمرو ابن علقمة إن شيخما صدوق أو لما لما حديثي عن أبي سلمة شين ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سهر الدوسي رضي الله عنه قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لا تقدم الشهر بيوم كدف قبات أزمين رمضان بيوم ذا أزمين yini eh, ɗaya kafin wata ramadan wala bi yaumaini ko kuma azumi kwana biyu kafin ramadana nan ce sauran kwana ɗaya watan sha'aban ya kare ko sauran kwana biyu to kada wanda ya azumi illa an yi wafi kazalika sauman illa an yi wafi kazalika sauman kana ya tsumuhu ahadukum sai fan ya kasance waɗannan kwanukan sun dace da kwanukan da ɗayan ku dama ya al'adanci yin azumi a cikinsu sauran kwana ɗaya a gautar watan ramadan ko sauran kwana biyu sai suka dace ranar atanin da mutum ya saba azumi ko ranar alhamis da mutum ya saba azumi a ciki to wannan annabi bai hana shi ba sallallahu alaihi wasallam amma ba ranakun da ka al'adance yin azumi cikinsu ba ne saboda wata ramadana sai ka yi azumi ko kuma don ganin dama kawai ka ce ka yi azumin nafila don dai sauran kwana ɗaya ramadan ya shigo ko sauran kwana biyu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana malamai sun hasashe a nan cewa in ya kasance fiye da kwana biyu kenan kafin ramadana to kana da damar yin azumin nafila da wannan hadisi ne malamai suka raunana hadisin da ke cewa idan tasafa sha'abanu fala tasumu idan sha'aban ya raba tsaka to kada ku yi azumi wasu malamai sun hassana wannan hadisi kuma sun a kai da zaran sha'aban ya kai sha shida to shi kenan ba za a azumi ba har ƙarshen sha'aban har a ɗauki ramadan to sai ga wannan hadisin kuma la ƙaddamu ramadan bi sawmi yawmin wala yawmayn kada ku gabatar ramadan da kwana ɗaya ko biyu da wani azumin da za ku yi kenan kahin kwana biyu kuna iya yin azumi ke in saura kwana uku ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai ramadana ya shigo kuna da damar yin azumi ke Mafumul mukhalafa ke na malamai ke ci sai annabi ya ce su mu ku yi azumi ya ru'yatihi don ganin jinjirin watan eh, ramadan wa aftiru kuma ku sha ruwa ku ajiye azumin ya ru'yatihi saboda ganin jinjirin watan shawwal kenan fain gumma alaikum idan aka lullube muku sarari ya zamba ba a ga wata ba to fa'addu ku lissafa salati na kwana talatin ga watan sha'aban sai ku aji azumi sun ma'afdiru in sha'aban ya cika talatin cicicif to ko da watan ya yi to ba gani za a yi ba saboda gajimari to sai a aji azumi hakanan kuma ga sha'aban idan sha'aban ya cika talatin cicicif amma ga gaji mari ko da wata tsaya ba za a gani ba to za a waye gari da azumin ramadan sai a ɗauki azumin ramadan ƙala abu isa ce wa filbar a wannan babi an ba da asabin nabi sallallahu alaihi wasallam an so hadisai daga wasu daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam qala abu isa imam at-tirmidhi ya ce hadithu abi huraira hadithun hasan sahihun hadisi ne ingantacce wal amalu ala hadha cewa aiki ya gudana akan abinda wannan hadisi ke karantarwa inda ahlul ilmi wato ijma'i kenan cewa inda ahlul ilmi me ce inda aksar ahlul ilmi ko inda ba'd ahlul ilmi ba sai ce inda ahlul ilmi duk malamai eh, ma'abuta ilimi sun tafi akan abin da wannan hadisi ke karantarwa sun ijma'i akai hu sun ce makaruhi ne an yi ta'ajjalar rajulu wata mutum ya gaggauta min da yin azumi da dukhuli shahr ramadana kafin shigowar ramadana li ma'ana ramadana saboda ramadanan da ke shigowa saboda haka zai yi ne don tarbon ramadana don maraba da ramadana to annabi ya hana wannan tarbo wa in kana rajulun yasumu sauman amma idan ya zan mutum na yin azumi kafin wannan lokacin fa wafaqa siyamuhu zalika sai azumi ne ya dace ranan da yake azumi sai wannan ranar ta dace da cewa saura kwana ɗaya. a ɗauki ramadan ko saura kwana biyu to fala ba su bihi babu laifi da yin azumi indahum a wurin malamai hadisi man 685 حدثنا هناد شين ابن سري ابن مصعب أبو سري فيما ثقة قال حدثنا وكيع شين Ibn الجراح Ibn المليح abu sufyan ke na arru'asi shi ma siƙatun ne faƙihun an ali ibn al-mubarak shi ma siƙatun ne an yahya ibn abi kasir shi ma haka nan siƙatun ne an abi salama shi ne ibn abdurrahman an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا تقدموا شهر رمضان بصيام kada ku gabaci wata ramadana da yin azumi kafin shiga wata ramadana biyaumin aw yawmaini kafin shiga ramadana da yini daya ko kuma yini biyu illa an yakuna rajulun haifan ya kasance shi mutum kana ya so musauman ya kasance yana azumman wasu kwanuka sai waɗannan kwanukan suka dace saura yini ɗaya ne ramadan ko yini biyu to falle sumhu an ba shi dama ya azumci waɗannan ranakun babu laifi ƙada abu isa abu isa ce hadisun eh, haza hadisun hasanun sahihun wannan hadisi ingantacce ne daga nan sai babi na uku eh, ba ma ja a fi karahiyar ta saumi shak. hadisan da ke magana a kan haramcin azumi yawon shak ranar da ake kokwanto malamai na da sabani a kan ranar da ake kokwanto wasu su ce 30 ga wata wasu su ce 29 idan ya kasance yau 29 ga wata eh, washe gari zai zan 30 to wasu za su ce 30 ga wata din nan ayyau mashak 29 ga wata ranar dibin farin kenan kyau saboda haka mutum ya yi niyya cewa zai ɗauki azumin ramadana ana 29 ga sha'aban ya yi ɗaukan ɗauka azumin ramadana cewa an an wayi gari labari ya zo an ga watan ramadana ya ci gaba da azumi wasu malamai suka ce a'a sai in ya kasance eh, ga da suna 30 ga wata ba ga wata ba to washe gari yawon shakka kenan saboda haka ana shakka an gauta ko ba a gauta amma idan ya kasance shaban ya cika talatin kaga wannan babu shakka amma suna cewa idan ya kasance babu gajimari gaba wanda zai hada in watan ya tsaya a gani saboda haka zai zamo yawon shakka amma abinda malamai suka fi karfafawa a kai shi ne ya kasance 29 ga wata a wayi gari 30 ga sha'aban shina yi wa an ga wata amma wasu wurare su ba su ga watan ba da yake kuma a da can da aka fito hanyoyin sadarwa na da karanci na da nauyi na da wuyan isa wurare da dama to saboda haka 30 ga watan sha'aban yau shakka kenan to mutum ba zai yi niyyar azumi ya ɗauki ya kwanda azumi 29 ga wata a waye gari 30 in an ga wata ya ci gaba in ba ga wata ba ya ajiye azumi ko kuma ya azumin da sunan nafila to wannan yau shi ne ake ce ma yau mashar to imam tarmi zai ce haddafna abu sa'id abdullahi ibn sa'id al-ashaj ya shahara da kinayensa ana ce mai abu sa'id al-ashajji abu sa'id bin al-ashaj thiqatun ne qala hatafna abu khalid abu khalid al-ahmar fi ma saduqun ne awr malama hadisi saduqun yuqtu an amr ibn qais al-mula'i amr ibn qais thiqatun ne ana bi ishaq abu ishaq amr ibn as-sabi'i fi ma thiqatun an filat ibn zufrin fi ma thiqatun kada yace kunna inda ammar ibn yasir in ji sila yace mun kasance wurin ammar ibn yasir radiyallahu anhu fa utiya bi shatin musliya sai aka zo da akuya gasassa fa qala sai ce kulu ku ci fatanaha babul qaumi ta wasu mutane suka koma gefe suka nisanta fa qala yace inni sa'imu yace azumi ne kai ga akuya ga nama ku ce ka ce azumi kake faƙala ammar sai ammar ya ce musu man samal yau mallazi ya shukku yin nasu faƙada asa abal kasimi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi azumi cikin yinin da mutane ke kwakwanto azumi ne ko ramadana ne ko ba ramadana ba to faƙar asa abal kasim ya saɓa ma uban kasim shine annabi sallallahu alaihi wa sallam do annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sawm yawmin shar nan eh, ya zo da lafazin ne mawqufan cewa faqad asa abul qasim ya saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yayi san cewa sabo ne kenan ya ji ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin mawqufun ne amma ma'anan marfu'un ne saboda haka Eh, amma ya faɗa musu cewa to gafa abin da ake cike don cikin yau mu shakka ake wani shi yana ɗauke da azumi shi ne faɗa musu hukuncin azumin yau mu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda haka wanda ya ɗauki azumi a haka nan kamar yadda malamai suke cewa ko da ya dace da cewa an ga watan to shi dai bai da azumin ramadana wannan gini. don lokacin da ya ɗauki niyya ba a ga wata bisa ga taraddudi ya ɗauki niyya to ba a ɗaukan niyya farin kuma bisa ga taraddudi saboda haka zai ci gaba da kama baki har ƙarshen yini amma zai ranka wannan yini قال أبو عيسى أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وأنس أنسى حديث أبو هريرة سنن أنس كما قال أبو عيسى حديث عمار Hadisin hasanin sahihun ingantaccen hadisi ne wal amalu ala hadha inda aksari ahlul ilmi cewa aiki ya gudana akan wannan abinda wannan hadisi ke karantarwa a gurin wa mafi yawan ma'abuta ilimi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum da waɗanda suka biyo su min tabi'in daga cikin tabi'ai wato akwai sabani tsakanin malamai dangane da eh, saumu yawmin shak wa bihi yaqulu sufyan ath-thawri abinda wannan hadisi ke kantarwa shine ra'ayin Sufyan al-Thawri wa Malik ibn Anas wa Abdullah ibn Mubarak wa Shafi'i shine Abdullah ibn Idris wa Ahmad shine ibn Muhammad ibn Hanbal wa Ishaq shine Ishaq ibn Ibrahim wanda aka fi sani da eh, ibn Rahoya karihu cewa suka yi makaruhi ne an yasuma rajul yawman ladhi yashakku fihi mutum ya azumi yinin da ake kokwanto cikin ramadana yake ko ba ramadana ba wara'a aktaruhum kuma mafi yawa ko suna gani in samahu idan yayi azumin kana min shahar ramadana sai dace ko cewa ashe wata ramadana ne an ga wata ille su ab labbasu ji labari ba an yaqdi yawman yauman makanahu cewa zai ranka yi ne ɗaya madadin wannan yau mashakka ɗin da ya yi saboda lokacin da ya ɗauki niyya azumi bai da labarin cewa an ga wata azumi amma ko da aka waye garin yana ɗauke da azumi sai aka ji labarin ai an ga wata wuri kaza jiya ɗin to shi ɗin wannan ganin watan bai yi san mai ba zai ci gaba da kame baki da alfarman azumin amma kuma zai ranka wannan yinin wayanda ba su ɗauki azumin ba kuma su ma za su kame baki ba tare da niyan wai azumi za su yi ba har eh, abin rana ta faɗi kuma dukkansu za su ranka azumin wannan ginin wallahu alam babinmu na hudu ma ja fi ihsa'i hilal sha'ban li ramadan hadisan da ke magana kan kididdige watan sha'bana saboda tabbatar da shigowa wata ramadan ya zan sha'aban abin shi tiryan-tiryan fiye da yadda ake lissafa da kuma mai da muhimmanci ga kowane wata to imam turmiz ya ce na muslim ibn hajjaj sahibu sahihi kenan al kushairi an-naysaburi قال na Yahaya Ibn Yahaya. nan yahaya ibn yahya at-tamimi ba al-laifi mai riwayan muwatta a wurin malik ba ne shi ne malamin eh, bin nan ne muslim ba yahaya ibn yahya al-laifi ba ya ce haddasa abu mu'awiya shi ne muhammad ibn khazim abdarir an muhammad ibn amr ibn alkama kenan saduku ne wurin malaman hadisi an abi salama shi ne ibn abdurrahman shi ma sikatun ne an abi hurairata abdurrahman ibn sakhar addausi radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh, ahsu hilal sha'ban ku ƙididdige watan sha'abana li ramadana saboda ramadana ku tabbatar da shigowar ramadana ko rashin shigowar ramadana kada abu isa hadithu abi huraira la na'rifuhu cewa wannan hadisi na abi huraira ba mu san shi ba Mislaha ha ya zo mana isa irin wannan tsari na isnadi illa min hadisi abi muawiya face sai ga hadisin abu mu'awiya in ba haka ba duk inda hadisin ke zuwa to ba bisa ga eh, wannan lafazin hadisin ke zuwa ba amma shi abu mu'awiya sai ga shi yadda ya zo da lafazin wasahihu tirmizi ya ce abin da ya fi inganci ma an muhammad ibn amr eh, abin da aka ruwaito ga muhammad ibn amr ibn alkama kenan وأبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين yace tsarin isnadin hadisin da muka sani ga Abu Huraira kenan wanda yazo daga Muhammad ibn Amr ana bi Salama ana bi Huraira ga lafazin da muka sani amma ba wannan lafazin ahsu hilal sha'abana ba amma shi abu muawiya cikin ɗaliban muhammad ibn amr da ya an so hadisi ga muhammad ibn amr sai ga lafazin da ya zo da shi to abu muawiya menene matsayin shi abu muawiya suqatun ne balle da dan ana magana amash suleiman ibn maharan abu muawiya shine asbatun nan. ga abin nan eh, al-amash to saboda haka muhammadu ne eh, abu ma'awiya bai da eh, wata matsala wadda za a kyamaci hadisinsu sai in an samu eh, waɗanda suka rinjaye shi ya ce wa haka za ruhuya an yahya ibn abi kasir imam tirmizi ya ce yadda wannan lafazin ya zo la taqaddamu shahr ramadan bi wada wala mai haka aka samu ga Muhammad Yahya ibn Abi kasir ana bi Salama ana bi Huraira ana Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa hadith Muhammad ibn Amr eh, Muhammad ibn Amr al-Laythi to ga yanda eh, amma ba yanda Abu Muawiya yazo da shi ba to saboda haka Abu Muawiya kuma hadisin da yazo da shi ko da ya tafarru shi kada yazo da hadisin to hadisin karbabbe ne a wurin malaman hadisi wallahu a'lamu babi na biyar Maja a anna sawma li ru'yati al-hilal wal iftara hadisin da ke hadisan da ke magana akan cewa ana azumi ne li ru'yatil saboda ganin jinjirin wata wal iftara kuma ana shan ruwa aji azumi lahu har yanzu ne li ru'yatil kenan don ganin jinjirin wata حدثنا قتيبة سنة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف قتيبة ثقة النسب قال حدثنا أبو الأهوت سنة سلام ابن سليم الحنفي فيما ثقة النسب أن عكرمة أن سماك سماك سنة ابن حرب سماك ابن حرب صدوق النسب عن عكرمة ko ya su hadisin da ikrima Eh, maula abdullahi bin abbas to nan matsalar take simak riwayarsa ga ikirma mafdari ba kamar yadda malamai suka tabbatar cewa duk riwayar da simak ke wa ga ikirma to wannan riwayar da ikon ne to yanzu ga sai simak an ikirma ko an ibn abbas قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه kada ku yi azumi ka'in shigowa wata ramadana wato ana cikin sha'aban kada wanda ya azumi kafin shigowar ramadan sai dai su muli ru'yatihi ku yi azumi saboda ganin jinjirin wata wa abdiru ku sharuwa ku aji azumin li ru'yatihi don ganin jinjirin watan shawwal kenan fa'in halat dunahu ghayayatun idan aka samu girgije ya lullube sama sararin samaniya to fa akmilu salatina yawman ku cika kwana talatin ga lissafin sha'aban ko kuma ramadan wa fil bab a wannan babi an samu hadisi ba ga ibn abbas kadai ba ana bi huraira ko hadisi abu huraira wa abi bakara shine nufai ibn al wa ibn umar da kuma abdullah ibn umar qala abu isa abu isa ci hadisi ibn abbas hadithun hasanun sahihun cewa ingantacce ne wa qad ya anhu min ghairi wajhin an ruwaita wannan hadisin ga ibn abbas da wasu isnadai daban-daban min ghairi wajhin da ghairi min ghairi isnadin da wasu isnadi daban-daban na ka ce wajibul hadith zuma na isnaduhu to wannan isnadin na simak an ikrima da'ifun ne amma dai matanin hadisin ya inganta saboda zuwan hadisin a wasu isnadai daban-daban ya sa matanin ya inganta inda babu wani isnadi da ke da wannan hadisin face ikrima simak an ikirma to malamai za su za'afa hadisin kamar yadda za mu zo nan gaba mu ji irin wannan riwaya to <coughs> nan cewa za ta so mu ƙabla ramadana kada ku yi azumi kafin wata ramadana nan ah, abin nan ne ta da suna eh, mutlaq haka ake cewa mutlaq ne la taqaddamu ramadana bi sawmi yawmin wala yawmayn shi an muqayyad nan ya ce gaba da la tasumu qabla ramadan kada ku yi azumi kafin shigowar wata ramadan kenan yana ɗaukuwa tun daga ramadana har ramadana ba za a yi wani azumi ba da an gama wannan wata ramadana a sai wani wata ramadana ko kuma yana ɗaukuwa tun farkon watan sha'aban da sha'ban ya shigo to kada a yi wani azumi in ba ramadan ba saboda haka wannan mutlaq ne gama gari ne hadisin da ya zai kayyade shi shine bi yawmin wala yawmain la taqaddamu ramadan bi yawmin wala ne saboda haka wannan din mutlaq ne wancan kuma muqayyad ne wa muqayyad eh, wal eh, wal mutlaq yasmai malamin usul ke cewa والمقيد والمقيد mai suke cewa muqaddamun ala al-mutlaq duk sanda aka samu muqayyad to shi yake gabatarwa akan al-mutlaq sai babi na shida ma ja anna shahara yakunu 29 wata na zama kwana 29 ba sai 30 ba حدثنا Ahmad ibn منيع أحمد ثقة ne a wurin malaman hadisi قال حدثنا يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة فيما ثقة قال أخبرني عيسى بن دينار فيما ثقة عن أبيه شين دينار تو دينار مقبول أو رمى لما حديثي عن أمر بن الحارث آه، ابن أبي ذرار أمر بن الحارث ثقة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال abdullahi bin mas'ud ya ce ma sumtu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam tis'an wa ishirina ko eh, azumman da na yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma mausuliya ce ba nafiya ba wato azumman da na yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwana ishirin da tara aksaru mimma sumna na su suka fi yawa fiye da azumman da muka yi da annabi kwana talatin talatin malamai sun ce eh, abin nan da shekara tara annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumi ramadan shekara tara ya hijira zuwa madina madina aka farlanta azumi to shekara goma sha ɗaya madina cikin shekara ta biyu aka farlanta azumi saboda aka yi azumi shekara tara shekara tara ɗin nan da dai azumi eh, ina ga bakwai da ishirin da tara tara an kai biyu an kai talatin talatin na fahimta ko? Eh, saboda haka yin azumi ishirin da tara mafi yawa ba farau ne ga kowa ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka shi ma yayi sallallahu alaihi wa wa sallam qala abdullah ibn eh, ibn tirmidhi yace wa fil bab a wannan babi akwai an umara an samu hadisi ga umar ibn al-khattab wa abi hurairah da abu hurairah wa aisha da kuma na aisha wa sa'd ibn abi waqas wa ibn abbas wa ibn umar wa anas ibn malik kenan wa jabir ibn abdullah kenan wa umm salama wa abi bakara anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ash-shahru wata yakunu 29 yana kasancewa kwana tara saboda haka ngance wata ɗaya ba dole ne sai kwana talatin ba hmm. to hadathna ali ibn hujr ali ibn hujr thiqatu ni qala hadathna isma'il ibn ja'far shi ma thiqatu ni an shi ne ibn abdurrahman at-tawil shi ma thiqatu ni an anas ibn malik kina radiyallahu anhu annahu qala anas ya ce ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisa'ihi shaharan manzo sallallahu alaihi wasallam yayi rantsuwa yayi ila'i amma nan ila'i din ba istilahin malaman fiqh ba eh, ga yadda ubangiji ya ambata lillazina yuquluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ata ashhur to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba arba'ata ashhur ya diba makai ne ba wanda ya yi rantsuwan ba zai yi kwanciyar aure da mata ta yi bahau abin da fiye da wata hudu to sai a ce ya yi ila'i amma in wata hudu daidai da daidai ya ce ko kasa ga wata hudu to bai ila'i ba dama in ya ce fiye da wata hudun to wata hudun za a ban mai a ce to kakka ketare wata hudu amma an kyale ka ka hita yin ka huce in huce kake ciki in kuma kunnin mai ɗakin ka za ka kashe ja to wannan kuma jan kunnin kai ya wuce wata hudu saboda haka in wata hudu daidai da daidai ya ce to bai zama ila'i ba ko kasa ga wata hudu bai zama ila'i ba sai ya ce fiye da wata hudu to shi annabi sallallahu alaihi wata ɗaya ya ce saboda haka ya yi rantsuwan ba zai shigo inda mata ne ba har wata ɗaya cikin saboda haka sai bar musu ma gida ya koma cikin dabi ya zaman nilai tawo me ya faru ala bin nisa'ihi shaharan aka ce ko to maji fa aqama fi mashrubatin lahu sai ya je zauna can cikin dabi ne ɗan bukkan da yake da tis'an wa 20 yawman kwana 29 yayi sai ya hito ya shigo inda mata ne qalu sai suka ce ya rasulullahi ya manzo sallallahu alaihi wasallam innaka kai alaita shaharan ran tsohon kai ba za ka shigo inda muke ba har wata daya to yau kwana 29 ko ma sauran kwana guda ke da ita kudi ne kudi bai jawo ba ko kuwa faƙala sai a dabi sallallahu alaihi wasallam ce to a shaharu 29 eh ai wata kwana 29 yake yi saboda haka mahallin shahid din kenan eh, ya yi rantsuwa mai shahara. sai ga shi ya haito ta sawa 20 bai cika 30 ba to da aka tambaye shi ai baka cika 30 ba kwana 29 kai ya ce ta ai wata kwana 20 yana kwana 29 tara. Eh, saboda haka malaman fiqh ke cewa waɗanda eh, ke da idda da watanni kamar macen da ba ta haila in aka sake ta da watanni suka idda wata uku za ta inda farkon wata ta fara idda to da watanni za ta lissafi in duk watanni uku din nan kwana 29 sun kai shi nan ta gaba idda amma idan ya kasance da kwanuka za ta lissafi ta wannan sai ta cika kwana 90 sai ta yi 30 tukunta ce wata daya 30 wata daya 30 wata daya amma inda farkon wata za ta fara to wannan ran da duk wata ya kare ku ta yi wata daya in kwana 30 yayin 30 in 29 قال eh, Isa عيسى أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأن حديثه ينقل ne. daga nan sai babinmu na bakwai ma ja a fi saumi bi shahada hadisan da ke magana kan cewa ana azumi bi shahada da shaida ga masu ganin wata yau haddasa muhammad ibn ismail in ji tirmidhi ko muhammad ibn ismail shi ne imamun bukhari ibn ismail ibn mughira eh, ibn ibrahim ibn barsisba البخاري نك نك aka ce siƙatun بات zama ɓata baki ba imam amir al قال حدثنا محمد بن الصباح فيما ثقة قال حدثنا الوليد ابن أبي ثور وليد ابن أبي ثور ضعيف سنة عن سماك ابن حرب عن إكرمكما مولى عبد الله بن عباس ko <laughs> wato hadisin na da abin eh, nan eh, wuraren suka da yawa ga walid ibn abi thawr da'if ga riwayat simak an ikrima kuma da'if ko to an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala ibn abbas yace jaa a'rabi wani ba kauye yazo ila nabi sallallahu alaihi wasallam wuri annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce inni ra'aytu al-hilala ni fa na ga jinjirin wata yana nufi na ramadana Fala sai annabi ya ce mai a atashhadu an la ilaha illa allah eh, kana shaida babu wanda cancanta da bauta face sai allah a tashhadu anna muhammadar rasulullah kana shaida cewa muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne qala na'am yace kware kuwa Kada sai annabi ce ya bilal ya kai bilal azin fin nasi ka je kai shela a cikin mutane an ya sumu gadan su azumi sun dauki azumi gobe wannan hadisin saboda illolin ga guda biyu da ke ciki hadisin ya zama da'ifun dan bayyana ko abin da ya da'afa shi kuma zuwa shahada a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye shi a an la'ila ilaha illallah a tashhadu annan muhammadar rasulullah to abin ne ba a fa hadisin kenan ya zo wanda ya zo cikin ya zo cikin wani hadisi wannan kawai amma a ga wata a zo a faɗi ba annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi abdullahi bin umar inda ce, tara an annatul hilala fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ra'aytuhu mutane sun yi ta dibin wata sai na zo na faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ni na ga watan fasama wa amara nasa bi siyami annabi ya azumi ya umarni kuma da yin azumi saboda haka a je dibin wata a ga wata a zuwa fadi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya inganta amma ba da kalmar shahada da yazo cikin wannan hadisin to shi ne wanda yake za'ifin amma tushen hadisin na a ga wata a zuwa fadi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko to wannan ya inganta inda yake ja'a arabiyyun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala inni ra'aytu al-hilala wannan bangaren ya inganta ga hadisin ibnu umar ba saboda wannan ba saboda wannan hadisin ba amma abin da ya biyo baya to shine bai inganta ba don bai da shaida a wani hadisi na daban da za a inganta shi ina fata an fahimta yanda sahabbai suka kasance so aikatawa kenan kowa ya ga wata to annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa ya faɗi ba ba ɗaliban shi yake tarawa ya faɗi musu cewa na ga wata saboda haka an ga wata ku ɗauki azumi ko labari ya zo mana an ga wata ku ɗauki azumi ko ya faɗi ma iyalin shi ko gaba ɗaya ba haka nan al'adar su ba haka nan annabi ya karantar da su ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam to haddathna abu شين محمد ابن العلاء قال حدثنا حسين الجعفي فيما ثقة عن زائدة عن سماك ابن حرب كنان نهوى نهوه بهذا الحديث تو حديث ضعيف قال أبو عيسى in yi tirmidhi ce hadisi ibn abbas fihi ikhtilafun akwai sabani ga wannan hadisin warawa sufyan al-thawri wa ghayruhu sufyan ibn sa'id kana wa gairuhu da wani ne sun ruwata wannan hadisin an simak ibn har an ikilima an nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan ba tare da ambato ibn abbas ba an fahimta ko kenan illa gawa ga walid eh, alwalid ibn abi sauri kenan da ya ruwaito ga simak shi yace mausulan ko to kaga illa gare shi kenan don ga waɗanda suka ruwaito ga ikrima ga simak ga ikrima mursalan waɗanda kuma sufyanu sauri ɗin ya ɗara wali don walid shi za'ifin ne saboda haka sai a ce ma hadisin walid hadisin munkar hadisin a sauri fa ma'ruf hmm. sai wa aksaru ashabi simak mafi yawan ɗaliban simak rawau sun ruwaita wannan hadisi ne an simas an ikrima an nabi sallallahu alaihi mursalan cewa sun ruwaita wannan hadisi ne mursal ba mausul ba wal'amalu ala hadha hadisi hadith inda aksari ahli al ilm amma kuma aikin mafi yawan malamai ya tahi akan wannan hadisin Kalu suka ce tuqbalu shahadatu rajulin wahidin fi siyam suka ce ana karban shaidan mutum guda fi siyamin ga daukan azumi duk da hadisin da'ifin ne amma kuma wasu malamai sun kafa hujja da shi dama imamu tirmidhi daga cikin sharaɗin hadisan da zai tattara cikin wannan sunan hadisai ne da ihtajja bihi muhtajjir wani malami ya kafa hujja da hadisin saboda ko da hadisin bai inganta ba inda wani malami ya taba kafa hujja da shi to imamu tirmidhi zai kawo hadisin kamar inda ya kawo wannan hadisin gashi bai inganta ba amma tunda wasu sun kafa hujja da hadisin to zai kawo in ya so a tattauna akai shi ne ce aikin wasu malamai ya tafi akan haka nan idan mutum guda ya ga wata to za a kafa hujja da shi a doki azumi matukan an amince mai sai wabihi ya kulu ibn al-mubarak haka na ra'ayin ibn mubarak kenan wa shafi'i da kuma shafi'i wa ahmad da ahmad ibn hanbal wa ahlul kufa da kuma mutanen kufa duka abu hanifa da ɗalibansa kenan qala ishaq ishaq ibn ibrahim yace la yusamu illa bi shahadati rajulaini cewa ba a azumi face sai mutum biyu su zo su shaida cewa sun ga wata ولم يختلف أهل العلم في الأقطار أما ما لم قدد ساكنين دنيا بفي ساباني با أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين cewa ba a karɓa face sai shaidar mutum biyu Daina kenan ga watan shawwal kenan idan ajiye azumi ne to wannan malamai sun ittifaki hadisi ya inganta shaidar mutum biyu na ajiye azumi amma wurin ɗaukar azumi ko da shekar mutum guda za a ɗauka mafi yawan malamai abinda suka tahi a kai kenan idan ya kasance ana karɓar shaidar mutum guda a wasu wurare to wurin ibada ta irin wannan farilla ta cancanta a ce a karɓi shaidar mutum guda wanda zai zama amintacce ne wanda aka amince ma sharaɗin kenan ya za a amince mai Eh, nan annabi sallallahu alaihi wa sallam rashin aminci ya sa ya bashi wannan rantsuwa kamar da zai ci hadisa amma da abdullahi bin umar ya zai mai magana bai bashi rantsuwa ba zai ke ya san shi ya amince mai saboda haka bai rantsar da shi ba ille wannan hadisin sa ce wannan bangaren bai inganta ba an fahimta ko to bayan wannan anas ya ce ma kunna nakzib mun sahabai ba zama na ƙarya ba saboda haka da zaran sahabi ya zai faɗi hadisi ba a tambayin shi wani ne isnadinka sai lokacin da fitina ta kunno kai a daular musulunci lokacin ƙarshen mulkin Usman da Affan har zuwa lokacin farkon mulkin Aliyu kamar da eh, Ibn Sirin Muhammad Ibn Sirin yake bada labari كانوا لا يفعلون الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم shayi sun kasance ba su tambayar isnadi wani ya zai faɗi maka hukunci na shari'a ba za ka tambaye shi gawa ka jiya ba don ba a ƙarya ba su ƙarya face sai da fitina ta faru kowa na ƙirƙiro hadisi ma yana ƙarfafa ra'ayin da yake bisa gare shi saboda ka daga nan kowa zo kawo hadisi sai ake san mu lana rijalan faɗa mana gawa kwagiya idan an batan musu mutum sunna sai su karɓa in sun ji ba ahalin sunna bane sai su bar mutum da hadisi shi yadda suke ta'ammali da hadisi kenan saboda ka farkon ya kasance ba tambayi isnadi haka zo wani tambayi isnadi Allah subhanahu wata'ala ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu sai da waɗannan halaye suka fara shigowa ne sahabbai suka fara abin nan eh, tambaya dangane da isnadi daga nan sai babi na takwas muna da lokaci Ai ake tambaya sai babu ma ja a shahara idin layan kusani babin da ke magana kan cewa watanni biyu na idi ba su nusan waɗanda watanni ne sannan menene ma'anan ba su nusan za mu ji insha Allah irmizi ya ce hajjatna abu salama yahya ibn khalaf al-basari abu salama sadukun ne قال حدثنا بشر ابن المفضل شيما ثقة بني أنا خالد شين ابن مهران الحزاء شيما ثقة بني أنا عبد الرحمن ابن أبي بكر شيما ثقة بني أنا أبي بكر شين نفي ابن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهراعي لله ينقصاني النبي صلى الله عليه وسلم شيء وتنيبلو نعيدي باطن السنة ramadan wa zulhijja wata ramadan da kuma watan zulhijja cewa ba su nisan an fahimta ko qala abu isa abu isa tirmidhi ce hadisu abi bakar hadithun hasanun cewa hadisin ne hasan wa qad ruwiya وقد روي هذا الحديث عن Ibn الرحمن ابن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه cewa an rawaito wannan hadisi mursal daga hadisin shi abdurrahman ibn abi bakara ba da ambaton mahaifi ne abu ba amma sai gashi nan a ambace shi an abihi ko tawa kada ahmad ahmad ibn hanbal yace ma'ana hadha alhadith ma'anar wannan hadisi shahara idin la yanqusani cewa watanni biyu na idi ba su nuskan ya kuli yana cewa la yanqusani ma'an fi sanatin wahidatin cewa ba ku nusan a cikin shekara ɗaya watan azumi ya yi 29 watan zulhijja kuma ya yi 29 a'a sai dai ɗayansu in wata ramadan ya yi 29 to watan zulhijja 30 zai yi in ko wata ramadan ya 30 shina yawa watan zulhijja shi ma din sai 29 amma dukkan su ba su nusan lokaci cikin shekara daya ma'anan da Ahmad ibn Hanbal ya bayar kenan cewa shahrul ramadana wa zulhijja ko in naqasa ahaduhuma tamma al-akhar idan ɗayan su ya nusan to ɗayan su farilla zai wa qala ishaq ishaq ibn rahoya shi ko ce ma'anahu la yanqusani ce wanda annabi la kusa ne ya ce wa in kana tis'an wa ishirina fa huwa tamamun ghairu nuqsan shi ta abin da yake ko da kun yi nusantin gaba ɗayan to cika ku wato za a cika su gaba ɗaya ramadan idan aka yi 29 ga watan ramadan to ladan kwana talatin za a ba ku na azumi ba ladan kwana ashirin da tara ba an fahimta ko ke za a manzo sallallahu alaihi wasallam ke man kama ramadana kuma wa sittan min shawwal kana ka siya ad wanda ya zumi ramadana an buge kwana talatin sai zo ya sittu shawwal to za a cika mai a waya azumin shekara azumin ramadana kwana talatin ka buga sau goma ba ɗari uku ba azumin kwana ɗaya duk an linka ma zuwa ashar amsaliha saboda haka kwana talatin eh, ɗari uku kenan to ɗari uku da sittin ne kwanukan shekara saboda haka sauran kwana sittin ka ci ka kammala azumin shekara sai ka yi shida cikin shagwal shida ɗin nan sau goma sittin kenan ko to shi kenan ka samu azumin shekara gaba ɗaya ka azumce shi ko da 29 aka yi kuwa to matsayin an baka talatin. to shi an ma'anar da ishaq ibn rahoya ya kawo a nan <clears throat> wallahu a'lam wa ala hada wa ala mazhab ishaq ko imam at-tirmidhi ce bisa ga mazhabar ishaq ibn rahoya kenan yakunu eh, yanqusu ash-shahrani ma'an yana yiwuwa watannin dukkan su biyu su yi nutsan fi sanatin wahida cikin shekara ɗaya amma ba bisa ga ma'anar da ahmad ya bayar ba an fita ko nan suka babbanta sai babun ma ja da kulle ahali baladar ru'yatuhum hadisan da ke magana akan cewa mutanen kowace ƙasa to su yi aiki da ganin watansu أبو عيسى حدثنا علي بن حجر شي ثقة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر شيما ثقة قال حدثنا محمد بن أبي حرملة شيما ثقة قال أخبرني قريب قريب شيما كان ثقة أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام شوى أم الفضل شيني ما في عبد الله بن عباس كينا كان شيني فضل إيه to ita ummul fadl ta aiki quraib kafan sham can wurin sarkin musulmi muawiya qala quraib yace faqadimtu shama sai na isa kasar sham kasar sham syria da lebanon a lokacin hadadden su shine kasar sham wanda ke da headquarter dimashq damascus yanzu damascus eh, syria kenan ko to da aka raba ne kahirai sun yawa gehen lebanon musulmi sun yi yawa gehen siriya saboda haka da aka raba labanan gehe siriya gehe to faƙadimtu sham ya ce na isa ƙasan sham faƙabaitu hajjataha na biya buƙatar ta da ta aike ne saboda ita wasu hilla alayya hilala ramadan wa na bisham wata ramadan jinjirin wata ramadan ya tsaya ina ƙasan sham fara'ainar hilala lailatul juma'a sai muka ga wata daren juma'a wato ranar alhamis da dare kenan sai aka ga wata jinjirin wata ramadan sun makadin fil madina fi akhirin shahar quraib ce na iso madina ƙarshen wata ramadan fa Alani ibn abbas sai abdullahi ibn abbas ya tambaye ni Sun zakara al-hilala wato ya tambaye ni game da tahiyar da na yi. cikin tambayoyin sai ya ambaci jinjirin wata yau kuka ga jinjirin wata ramadan fa qala ce mata ra'aytumul hilal wace rana ko ga jinjirin wata ramadan fa qultu ce ra'aynahu lailatul juma'a daren juma'a muka ga wata fa qala ce a anta ra'aytahu lailatul juma'a kai ka ga watan da idanunka daren juma'a fa qultu ra'ahu an-nasu nace kwarai ko ai ba ni dai ba ma har mutane ma sun gani wa samu kuma sun yi azumi wa samu muawiya muawiya sarkin musulmi shi ma yi azumi wannan ran juma'a din kenan qala sai ce lakin sai dai ra'aynahu lailatul sabt mu kan nan madina daren juma'a daren asaba muka ga wata wato ranar juma'a da dare kenan bankin su waɗancan hakkun azumi guda kai fala na zalu hatta nukmila talatina yawman aw narahu ibn abbas ce ba mu gushewa muna azumin mu mun ce kwana 30 ko kuma har mu ga wata mun ga wata 29 kuma to sai mu aji fa qultu quraib yace sai na ce ma ibn abbas ala tattafi bi ru'yati muawiya wa siyamihi yanzu ba za ka isu ka gamsu da azumin eh, muawiya wasu ya wa ru'yati da kuma ganin mu da muawiya ya yarda da shi ba ba ne ce la yace a a haka za amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadda na fadi maka da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu cewa mu yi azumi har mu ce kwana 30 ko kuma mu ga wata 29 an ga wata to shi kenan in ba a gani ba to a cika kwana 30 umarni da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayar kenan kala abu isa abu isa ce hadisin ibn abbas Wani hadisin ibn abbas hadisin hasanin sahihun garibun hadisi ne ingantacce kuma garibun min hadal wajhi kenan amma wal amalu ala hadal hadisi inda ahli ilm nan tirmidhi ya ce ijma'i ne ko sai inda ahli ilm wato ijma'i ne gaba ɗaya kowace ƙasa ta aiki da ganinta cewa anna kulli ahadi baladin rubuyatakum ko waɗanda ma'abuta ƙasa amma aka su dama su yi aiki daga nesu su ta fahimta ko wannan eh, shi ne asalin ko kuma a iya ce shi ne asalin don a lokacinsu abin na'urorin sadarwa eh, na da ƙaranci waɗanda ke iya isar da saƙo da sauri lokaci guda duk gaba ɗaya game duniya ko ya saboda haka mafi sauƙi shine waɗanda an ma'abuta wannan ƙasar da an ce an ga wata to shina yiwuwa duk wani wanda ke wuraren da eh, ba lungu sosai ba labari ya isa gare shi amma wanda ke lungu da wuya shi labari ya isa gare shi to duk da haka ko waɗanda ma'abuta ƙasa ƙarƙashin shugabansu to za su yi azuminsu su kuma waɗancan in sun gani su ɗauka amma abinda asali gaba ɗaya wanda yake shamil wanda ƙur'ani ya magana a kai shi ne kasance bai guda in saƙo zai isa duk duniya cikin dare guda kamar yadda muke a yanzu to abinda ake bukata da zara an ce an ga wata duk duniya gaba ɗaya aikata ko ko'ina amma fa ƙarƙashin shugabanci ba an kwaɗe shugabancin ba ne ya kasance duniya na da shugaban musulmi guda duk ƙasashe suna an son saƙo gare shi da zarar an ga wata duk gaba da aika musu saƙo ko wani shugaba shi kuma ya aika ma waɗanda ke ƙarƙashin shi saƙo shi kenan sai a ɗauki azumi kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala ce wa man shahida minkum shahara falyasum ko to amma saboda rashin sadarwa na maza maza saboda haka kowace kasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce su yi aikin su sai aka ba shugaba na koli mu bin da yuka da nama ba kasan shi aka ga wata ba wata kasa aka ga wata in ya gamsu da ganin watan wannan kasar to yana da damar ya aiki da ganin watansu An ko bai gamsu ba to ba zai aiki da su an ba shi wannan damar an fahimta ko amma duk kai wanda ba shugaba kake ba ba kai a sarkin musulmi ba ba ka da damar ka yi amfani da ganin wata ƙasa kana najeriya ka yi amfani da ganin nijar ko ko chadi ko kuma kamaru ko gabon da kasashen da ke kewa da Najeriya na nesa ne ko na kusa musulunci ba ta baka wannan damar ba don duk lokacin da yake cikin wata kasa to kana karkashin ikon duk wanda a shugaban wannan kasar ne in mutu ya ɗauki azumi nan ya kai saudiya muna can makaranta mun sha waɗannan ya sai muna an ɗauki duk azumi lokaci guda ko rana guda ya sayi umra nan najeriya an ga watan shawwal sallah za a yi saudiya ba su gani ba ana azumi 29 wace gari za a yi na 30 su saudiya 30 za su yi ɗan najeriya da ke saudiya kajiyar azumi zai yi don ƙasan shi najeriya an ga wata ko ko a'a saudiya zai bi tun da kasan da yake ciki karkashin shugabancin da yake shugaba ba ga wata ba ya zai yi in ka ce ba za ka bi shugaba ba inda duniya ai wani wuri an ga wata ko shi ke nan zai ka ajiye azumi to musulunci bai baka wannan damar. ba an fahimta ko a a ba mu ce talatin da ɗaya babu inda aka talatin da ɗaya na fahimta ko a shi ne ce ba inda aka talatin da ɗaya saboda haka ba za a talatin da ɗaya ba eh kasan ku an yi talatin yaya an kai hasku za ku kai talatin da ɗaya azumin su zai kai talatin da ɗaya abu ne ne ban mamaki da wuya irin wannan abin ya faru har kuma in ya faru haka nan din ko kasan ku talatin aka yi daidai amma su ga sunan an yi talatin kuma su suna ashirin da tara saboda ka washe gari an talatin gare su kai ko in kace ka yi to talatin da ɗaya za ka yi to wadda an baka dama ka ajiye amma a koyi. don ba za ka azumi talatin da ɗaya ba an fahimta ko to don can ya kake fa sun ga wata nan najeriya ba a ga wata ba ko azumi za ka yi ka to najeriya ko ko jiran za ka yi sai an kaji an gauta najeriya tun da kasan dawowa za ka yi najeriya kai sallah nan kuma musulunci ya tina saba ka ɗauko azumi tun da an riga an ga jinjirin wasu kuma kana ƙarƙashin shugaban da ya sanarwa a ɗauki azumi an ga wata saboda haka wajib ne ka ɗauki azumi alabashi in ka dawo najeriya nan kuma kana ƙarƙashin shugaban najeriya an azumi talatin za ku to kai ba za ka yi talatin da ɗaya ba sai dai mai ka kame baki alaikum washe garin za a yi sallah an yi so ku yi sallah tare amma kuma za ka yi sallan ba an fahimci wannan ko saboda haka wajibi ne bin umarnin shugaba ga ibada wadda ba a bar ba mutum guda shi kada ya tsaye ba wajibi ne daga shugaban nan ya yi adalci ya tahiyar da adalci yadda musulunci ya ce ko ya sa sun rai wannan ko da ya zan laifi a kai ne ko kuma ya zan dukkan tarayya ga lada amma baya halatta ka keɓe ƙungiya ko wani babban malami ko makamantarsu ya zan ku kuna al'amarin ku daban sha'anin ku daban babu ruwan ku da sarkin musulmi in ya dace da ra'ayinku ku yi tare in bai dace da ra'ayinku ba in ya so a yi to wannan ba musulunci bane gaskiya wannan ba musulunci bane komin kasancewanku ko ku abisa daidai to ba musulunci bane da yawa malamai ke ba da misali ga hadisin abdullahi bin mas'ud yana kalubalantar sarkin musulmi Usman yana cika sallah wurin tahiya saboda me bai kasar yadda annabi kayi yadda abubakar kayi shi ma sai da ya fara yi tukunne zo ya daina kasar ya koma cikawa sai ga zai zo kuma a yi sallan az-zuhur minan sai ga shi ya bi sarkin musulmi sallah kuma aka cika sallah tare da shi da gama ɗalibai suka tambaye shi ya kana ƙalubalancin sarkin musulmi Usman da ke cika sallah a wurin tahiya amma kuma ga shi an tashi sallan kuma ka zo ka bishi an cika tare da kai me amma fita ya fi alkhilafu sharru saɓani sharri ne inda abdullahi bin mas'ulin ya ja mutane ne ce shi kan ba zai cika sallah ba ya za a zo a saba ma sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma a ce a zo a yi biyayya ba gaskiya faɗi ba nan in ya ja mutane da wa zai fi samun jama'a da shi da sarkin musulmi wa zai fi samun jama'a wa ya haddasa fitina wannan lokacin shi ibn mafud don shi sarkin musulmi an tilasta a yi biyayya gare shi amma kai ba ce ai biyayya gare ka ba in kai ba ka yi ka alaikum ka mu hanya ita tahiyarka amma kakka ja jama'a ka ce su ta su bi ra'ayinka kuma ka hito kana babbatai akan duk wanda bai bi wannan ra'ayin bai na bisa fadata kuma an saba wa manzon Allah kowane ne ba za ku yi biyayya ba to saboda haka wannan ba daidai ba ne wajib ne da'a ga shugaba ga irin wannan ibadar ga su imamu albani yana bisa gare su yana nan a cikin littafin shi babu komin zahin ka yanzu ba kai imamu albani zahi ba dangane da sunna ba kai shi ba amma duk da haka ya tsaya bisa ga wannan ra'ayin na cewa sarkin musulmi shi za wa biyayya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 babi na? sau eh sau sadukun yukde sannan kuma na ammar ko ehe idan ka ga haka matanin hadisin sahih ko da isnadin zai za akwai matsala an fahimta ba wannan isnadin kaɗai ne ke ga hadisi ba eh hadisi amma hadisi ne shahararri na man samu yau mai shakka faƙad asa abin qasim sallallahu alaihi wa sallam